أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إيوان مسلمي تارد كومنا جدد قوديم ga mahalicin kowa da komai wanda ya halice mu ya ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suke fahimtar da mu kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu wata'ala ya yarda ita kuma yake so mu aikata da fata mu samu kyakkyawar fahimta na wannan addini da kuma samun kyakkyawar rabo a wannan duniya ɗin da kuma ranar lahira a wurin Allah subhanahu wata'ala bi haƙi Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin 'yan uwan mu kamar da muka sani muna nan cikin iskali na farko wannan da masu ƙin ma'ad zancen ma'ad ba su yi imani da ranar lahira ba suke nuna cewa ba yiwa tambaye su ta dogara ne da ƙa'ida ta ‘yan falsafa wadda suke nihin, maido abin da aka ƙarar da shi ba yiwa. Muka ce ma'anarsu kenan in muka kalli me ma'anar wannan ƙa'ida ɗin ta maido abin da aka ƙarar da shi ba yi wa menene ma'ana shi abin da aka ƙarar da shi wanda ƙara da shi ɗin da aka yi an ƙarar da shi ne kwata-kwata babu abin da ya saurana shi komi ya ɓace ba a ganin shi babu shi ko an neme shi ba a samun shi to maido irin wannan abin a maido shi kuma irin yadda yake da wannan ba akan wannan ƙa'ida ne su waɗanda suke inkarin suke ƙin kuma zancen harka lahira suka ce kenan ba yiwuwa saboda mu mun tahi akan maido ana iya maido mutum da jikin shi alhali mutuwa kamar an ƙara da mutum ne babu shi kwata-kwata ya ƙare ba a samun shi ya lalace to ya za a ce a maido shi alhali 'yan falsafa gashi sun gaya mu cewa maido abin da aka ƙara da shi ba yiwa ina ji mun fahimci wannan tambaya ta masu inkarin ma'at bayan mun fahimci wannan tambaya tasu amsa ita ce mu sani cewa maido abin da aka ƙarar da shi wanda ake nihi da zancen ma'ad ba shi ne ma'anar da 'yan falsafa suke nihi ba saboda kenan in halalle tabbas mutuwa tana nihin ƙarar da mutum ne kwata-kwata ba a samun shi sai mu ce eh kuna da gaskiya amma mutuwa ba haka ne ba kenan muna tare da su wajen cewa yadda 'yan falsafa suka ce abin da duk ya ƙare ya lalace komi na shi ya bace babu shi ba a samun shi ba yiwa a maido abin yadda yake ba yiwa amma mu sani cewa mutuwa ba wai an ƙarar da mutum ba ne ba wannan ma'ana bace abadan kenan mutuwa ba wai tana ƙarar da mutum bane kwata-kwata ya ƙare babu shi ba a samun shi kai ko da kawo mutum bayan mutuwa shi kamar yadda wasu ke yi suna zuwa su ƙone shi su ƙone wannan mutumin bayan sun ƙone shi to kashi ma ba za a barta ba za a kwashe ta aji a zuba cikin ruwa ta tahi sai kaga cewa wani juzi'i na wannan halittai na wannan abin sai ya yi saura ba su isa su ƙone komi nashi ba ya ɓace komi abin gaɗinsu sannan kuma amsa da zan bada ko da su ce a kai yana yiwa a ƙone mutum komi ganga jikin shi komi an ƙone babu shi ya lalace babu shi an ƙarar da shi babu shi babu shi mun yarda tare da ku a ɗauka cewa ana ma iya yin haka nan to mu sani mutum yana da haƙiƙa guda biyu fiyayya haƙiƙa wadda ke tare da mutum ita ce ruhin shi ba wai ganga jikin shi ba ganga jikin shi kawai tana taimakawa ne cikin gane wane ne shi cikin bayyana a zahiri magan shi wane ne shi amma ruhi shine haƙiƙanin mutum wannan da ku da ‘yan falsafa kun kasance kuna yara da wannan ruhin mutum shi ne hakikanin mutum shi yasa muna gani ai idan mutum ya mutu me yake cewa ga ganga jiki na wurin me yasa ba a cewa ga nan amma ruhin shi saboda an dauke shi ne asalin mutumin shi yasa Allah yana iya canza ma gangan jikin ya kawo ruhin cikin wata gangan jikin daban kuma mutumin yana nan shi ne sai dai bayan ya kalli kan shi ga madubi a wannan lokacin zai zanki ganin to ya aka ya koma hakan ga ya ka yi canza shi ba ka yi san kamar shi ba amma ruhin shi ya san shi ne ya san shi ne ya san sunan shi a takaice muna gane cewa da wannan amsoshin muna gane hakikanin mutum mine ne ruhi ne ruhi ne hakikanin mutum kenan Allah ya ga dama yana iya halittar gangar jiki tunda Allah mai iko ne ko da ba asalin waccan bace yana iya yin wani gangan jiki tunda mun sani ruhin mutum har yanzu yana nan an ɗauke shi ne an yi sama da shi an zare shi ne daga gangan jiki amma ba wai shi ne a ƙara da shi ba masu ƙone mutum ruhin shi ne suke ƙonewa ba ruhin shi ba ne ko masu ƙone mutum da ran shi ba wai su ƙone mutum tare da ruhin shi ba su isa ba dan gangan jikin tana yin rauni ruhin yana hita ya bar gangan jikin tun da asalin mutum ruhi ne kun ba wanda ya san inda ke ta yana ta wurin Allah ne a takaice ne kenan shi yasa ai Allah ya ki sanar da mu haƙiƙanin ruhi yas'alunaka anir ruh walir ruhu min amri rabbi wama utitum min al-ilmi illa qalila haƙiƙanin ruhi sanin ruhi yana wurin Allah abinda Allah ya mu na ilimi dan kaɗan ne ba mu san haƙiƙanin ruhi ba saboda haka nan anan wurin muna gane amsa ta cewa masu inkarin ma'ad na cewa Allah bai iya mai da mutane kamar yadda mutuwa ta ƙarar da su ne kuma hankali ya nuna ƙarar da abu ba yiwuwa kuma wannan abin da aka ƙarar da shi a maido shi to mu sani mutuwa ba wai tana nihin ƙarar da abu ba sannan ko da tana nihin ƙarar da abu ƙarar da gangan jiki ne ruhin shi ba ta isa ƙarar da shi ba yana nan shi ne haƙiƙanin mutum kuma tare da wannan ruhin Allah zai iya yin wani gangan jiki wanda zai iya yi ma mutum azaba da shi kamar yadda ya magana cikin ayar da ta wuce na كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب haka Allah su subhanahu wata'ala yake cewa sai mu sani misalin da za mu karawa wanda mutane sun i ganewa ruhi wanda muka ce shine hakikanin mutum intiƙali ne yake samu daga wannan duniya din bayan an cire shi da gangan jiki zai koma wata duniya daban kuma wannan abin mun gaya muka cewa ba abin mamaki bane saboda kamar da muka sani kamar intiƙalin mutum ne ɗa namiji ko kuma ɗiya mace jinjira wadda take hitowa daga cikin cikin mahaifiyarta ko daga cikin cikin mahaifiyar shi ya shigo cikin wata rayuwa daban ba a cewa wai ya mutu ne ya ƙare ne a'a ya hita daga cikin wata rayuwa ce ya shiga cikin wata kenan ko ruhin da ya intiƙali ya je wajen Allah ba wai ya je wajen wata rayuwa ce ta mutuwa ba ba wai ya mutu bane shi ruhi. Ruhi yana nan yana nan daram yadda yake yana jiran ranar tashin kiyama har da za a tara gangan jiki sai a zo a haɗa shi da wannan ruhin sai mutum ya ji ya shiga wata sabuwar rayuwa kuma wannan ita ce hakikanin gaskiyar da Allah subhanahu wata'ala ke nuna mu a cikin alkur'ani sai kuma tambayar wata irin tambaya da suke cewa shi rayuwar lahira jikin lahira ai ba shi ne jiki na ainihin mutum ba akwai bambanci tsakaninsu ba shakka akwai bambanci tsakaninsu kenan bayan mutum ya sallama ya ce to yin haka nan ne jikin mutum kenan yana da bambanci da jikin da yake da na duniya akwai bambanci sai mu ce eh akwai bambanci mana alƙur'ani ma haka ya nuna ba wai lalle lalle ɗari bisa ɗari ba jikin mutum wanda ke da shi duniya shi ne za a shi. a'a akwai bambanci akwai bambanci saboda haka nan amma asalin wannan jikin za gani suna da alaƙa da juna suna da kamanni da juna sai dai a ce asalin wannan abin ne komi ɗari basa ɗari Allah bai ce lalle wai sai ya maido jikin mutum ɗari basa ɗari ba yadda yake a duniya shi yasa alƙur'ani yake nunawa mu zo a cikin alƙur'ani me yake cewa awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa samawati wal arda qadirun ala an yakhluqa ala an yakhluqa mithlahum sai ba da ma'anar misali kenan gangan jiki ta wannan duniya ɗin ta ne a ranar lahira ya mislahum bai ce ainihin ba bai gai haka ba sai ce misali kina ko wurin Allah misalin gangan jikin mutum ita ce za a bashi a ranar lahira ba wai ɗari basa ɗari irin ta bace sai kuma tambaya akwai masu tambaya wanda suke cewa to idan muka zo a cikin alkur'ani mun gane cewa gashi duk lokacin da jikinsu akwai ma wanda ya zo yake tambayar imamu ja'far ja'far na sadiq alaihi salam yana ce mishi ya imam muna so ka ba mu amsa game da wata tambaya tambayar mu ita ce ashe Allah subhanahu Ta'ala ba yana cewa ba kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'adab ashe Allah ba yana faɗin haka ba Imam Sadiq ya na'am sai ke ce ma Imam Sadiq to shin in haka ne wannan gaggajikin wadda ake canzawa a kawo wata gangar jiki ai ba ita ta yi saɓowa gangar jikin da aka tashi ran lahira tare da ita ita ce wadda madauka ma ita ce wadda Allah subhanahu wata'ala ya yi ba mutuntuncin duniya ita ce ya maido mishi to bayan an mata azaba me yasa za a canza ta a kawo wata ganga jiki daban wadda ita ba ta yi laihin komi ba kuma a yi haka nan duk lokacin da wannan gangan jikin kuma ta samu matsala ta ƙone za a kawo wata ganga jiki kuma sabuwa kenan ana mashi azaba da ganga jikin da ba da ita ya sabo ba sai Imam sadiq ya ce mai wai hak ai ba haka ne ba tur da wannan magana da kake yi Allah subhanahu ku ji me samu ke cewa a imma su ne jagorori bayan annabi saboda sanin amsar su da haƙiƙanin alƙur'ani ku zo mu ji amsar da Imam sadiq ke bashi ba an yace mishi kai cinka ba haka ne ba sai ke cewa wannan gagga jikin da kake gani ai hiya hiya kuma wa hiya gairoha ku ji amsa mai tare da hikima yake cewa ai wannan gagga jikin ita ce ita ce kuma ita ce wadda ba ita ce ba ma'ana sai ba imam sadiq dan ya bashi misali wanda zai ganewa ya ce ita ce kuma ya ce ba ita bace ba kamar kaka sai bashi misali wanda zai ganewa ya ce ashe mutum lokacin da yake yi sanya ya gini ba yana zuwa yana kwaba birgi ba wanda zai aza ya ce ka zo ka zuba ma ƙasa ruwa ka kwaba ta ka zo ka haɗa birgi bayan ka haɗa sai ka ce kai ba wannan birgin yake maka ba kuma tsarin wannan birgin bai maka ba sai ka bashe wannan lakai ko ƙasa ko simintin wannan wanda ke tare da kasa sai ka baje shi kuma ka ce barka sake kwabawa ka yi wani ashe asalin wannan ƙasar wadda kake kwabawa kake canza ta ba ita ce ba yanzu ba shakka ita ce amma tsarin da kai mata ka sake buga wata ka maida ta wani abu daban shin ba yana nuna cewa ba tsarin da kamannin ya canza kenan ba ita bace watan ta farko a kamanni amma a haƙiƙa da gaske abin asalin wannan ƙasa ita dai ce to haka Allah subhanahu wata'ala asalin wannan hwata ta wannan bawan Allah ita dai ce amma Allah zai sake canza ta ya sake gyara ta ya maida mishi yadda zai ƙara jin ɗanɗanon azaba kenan ita ce ita ce sannan kuma ba ita ba ce hiya hiya wa hiya kenan ƙasa ƙasa ita dai ce amma ba nan wadda aka sani ba kamar yadda hwata hwata ita ce amma ba irin hwata da aka sani ba wannan shine hakikanin abinda dan saboda mutane su gane cewa kenan ba wai ana mishi azaba da wata hwata daban ba wadda ba da ita ya sabo ba saboda kamar wasu ke cewa abinda akwai wani abu da ake ce ma gen da ingilishi kuma da faransanci ma ana ce mishi gen wanda an samo shi ne daga chromosome wani abu wanda yake asalin ko yake gado, gado wurin iyayen shi za gani wannan asalin abin akwai shi tare da mutum ko test aka yi aka je aka duba ana gane cewa wanga dan wannan ne ta hanyar wannan abin ne irin wannan abubuwa likitoci sun yi sanin wannan to wannan asalin abin ana cewa ba a ƙarar da shi ko ma aka ƙone aka bar ganga jikin mutum ta lalace yana nan dai yadda yake saboda haka nan Allah ta wannan abun yana iya sake halitta hwata jikin mutum saboda haka nan anan mun gane amsa wannan tambaya ta wannan bayan Allah din su gane cewa lalle ranar lahira tana nan zoke saboda haka nan ta shirya su yi kyakkyawan aiki anan za mu dakata sai kuma cikin darasi na gaba idan Allah subhanahu wataala ya ba mu iko wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin